Masu sauraron sashen Hausa na gidan Rediyon Faransa International, barkanku da wannan lokaci, Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu. bayan da muka kawo muku rahotanni ga matsalar hauhawan farashin kayayyakin masarufi a sassan najeriya da wasu kasashen nahiyar afirka wani hali ake ciki game da hauhawan farashin kayayyakin a yankunan ku yaya tasirin matsalar take a inda kuke wace shawara za ku bayar ga mahukunta domin lalubo bakin zaren wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a kai za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Faran suna na Mustapha bayan Mega daga nan Gusau jihar Zamfara tarayyar Najeriya dangane da kwama da hauhawar kayan masarufi da tsadar abinci da muke fama da shi a nan Najeriya sosai dai mu ci gaba da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau in ka je ka so abu naira 20 gobe idan ka koma zaka isko shi naira 30 a kowane lokaci kayan masarufi sai kara hauhawa suke yi ba ƙara soka suke yi ba gwamnatin tarayyar najeriya haɗi da gwamnonin jihohin najeriya sun ce sun ɗauki matakan ƙara daƙile wannan hauhawar kayan masarufi amma sai ci gaba abubuwan ke yi ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta buɗe bodoji gwamnonin tarayyar najeriya su je su odo abinci ita ma gwamnatin tarayyar najeriya ta odo abinci idan abincin ya yawaita da kayayyaki na masarufi to dole abubuwa su riƙa yin ƙasa Sashen Hausa na Radio France International mai magana ya haya don azare PRO na ƙungiyar masu buga waya da ba da shawarwari ta kafafen yaɗa labarai rashin ƙaramar hukumar Katako, tare da ɗan uwa Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da garin Fatiskum a jihar Bauchi. Babu shakka za mu iya cewa an samu suƙi ta wani ɓangare amma ta wani ɓangare fa har yanzu babu wani sauƙi da aka samu. lura da wani lokacin za a ga an samu saukin ma to su 'yan kasuwannin sai ka ga sun ƙi ragin to dai ya kamata a ce hukumomi sun naɗa wani kwamiti daga zara an samu kaya ya rage kuɗi sai a je shaguna ana ta duba duk wanda bai rage ba sai a ɗauki mataki na ladabtar da shi ra'ayin mu kenan ya haya da azare hassan albasari a fan angon fatima fadar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yarfi labaran hausa na farko dai kakiyan fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ulumar mada ya mai yarfi mun ji mawin da kun gaba suwa tsadar rayuwa to ni dai ga nawa ra'ayi duk inda ka zo dukkan wajata duk abin da ka tambaya abin da lahudu an mai sai dala biyar abin da goma an mai sai dala talatin amma ni dai abin da an ra'ayi na a komo ƙasa a koma daidai yau da gobe sai Allah ko yanzu dai talaka shi a ya ji ga jiki abin da an ra'ayi na kenan ba da ban haka nan yarfi ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba da ya koma baya kuna tare da Isa Bakar tsoho mai barka a ulun mai mai jamboriyar Nijar. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa Radio Faransa mai magana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya. hauhawar farashi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya tsakani da Allah ana cikin yanayi ana cikin mawuyacin yanayi a Najeriya sanadiya hauhawar farashin kayayyakin nan abinda ba abinda za mu ce sai dai mu roki Allah ka mana sauki shi kuma dan Allah dan annabi shugabannin nan in a hadda yadda za su yi dan Allah su yi muni kokari bangaren hauhawar farashin nan ga watan Ramadana na neman ya shigo abubuwa duk ba wanda ke da sauki to don Allah su ji tausayi su tuna fa zaben su muka yi dan Allah su ji tausayin mu talakawa in dai da yadda za su yi su daƙile wannan abin su kawo mana saukin shi dan Allah su yi ina muku fata alkari sashen Hausa Radio Faransa da masu sauraro ga baki daya ni ne Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya Allah ka kawo mana sauki bisalam Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka <clears throat> sunana Bashir Mamman dan Inna Kadi sau karamar hukumar faskarin jihar Katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar najeriya abuja alhamdulillahi yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu a kan yanayi na tsadar kayan masarufi a yankunanmu to hauhawa kayan masarufi a yankunan kan sai abin da ya gaba ba baya ba duba da idan ka ga yanayin al'amuran yadda kayan masarufin ke tafiya al'amura ne wanda kullum idan ka je sayan abu yau gobe za ka samu ya ƙara kuɗi kuma wannan ba laifin kowa ba ne laifin gwamnatin tarayya ne gwamnatin tarayyar nan ta yi ikirarin cewar za ta tallafa wa al'umma to amma har idan tallafin nan ya biyo ta hannun gwamnoni gwamnonin nan 'yan siyasa za su raba mu a fatan mu dai ubangiji allah ya kawo mana tallafi ya kawo mana mafita suna na bashir mamman dan inna ku tashi lafiya kada a sha'afa ana tare da sashin Hausa na gidan rediyon Faransa International cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Hakanan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu, bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Sai kuma malami na gaba. mai magana abubakar kawo girgir to babu shakka dangane da hauhawar farashin kayan masarufi a ƙasar mu najeriya a wani ɓangaren za mu iya cewa gwamnati ce ba ta yi niyya na kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba ganin cewa idan muka yi misali da irin matakin da gwamnatin baya ta ɗauka na rufe boda domin bunƙasa ƙasar nan da kayan abinci wanda kuma har kawo ƙarshen gwamnatin kayan abincin bai iya wadatuwa a ƙasar mu Najeriya ba hakan kuma ya taimaka wajen tsadar kayan abincin haka wannan gwamnati ita ma ta ta ce cire tallafin man fetur shine zai daidaita lamura kuma tun da aka cire tallafin man fetur ɗin abubuwa suke ci gaba da su kurkucewa saboda haka idan har mahukunta suna da niyya da kuma son ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ya zama dole a dawo da tallafin man fetur a kuma buɗe boda matukar ana so a ga an samu daidaituwar lamura na gode rediyo faransa international ku shi lafiya Salamu alaikum rediyo Faransa mai magana Muhammadu Fullo daga Mashiwa karamar kumar Funiyar jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Mun gode Allah subhanahu wa ta'ala mun samu sassauci kaɗan daga cikin abin shi. kamar gero su dawa su wake duka an samu sassauci wannan al'amarin abin da zai kawo shugabannin da zan shawarar da zan basu su sassauta mana mai shine kan gaba komai idan aka samu sassaucin harkar mai to komai zai sauka insha Allah sunana Muhammad Bullo daga Mashiyo karamar hukumar Fune a jihar Yobe tarayyar Najeriya Radio Faransa ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo suna na malam ango malamin makaranta ya wuri ina kira ga shugabannin najeriya da su duk abin da ya kamata na a darajar naira kuma su dawo da cire tallafin man fetur kada wankin fula ya kai ta dare gani yadda kayan masarufi suka yi tashin goron zabi, ya kamata su farfaɗo darajar naira domin talaka ya sami sa'ida yau duk wani abin da za ka saya a kasuwa kuɗin shi ya ninka don allah shugabannin najeriya ku taimaka ma talaka ga farfaɗo darajar naira ku tashi lafiya a gidan rediyon faransa malam ango malam makaranta ya Salamu alaikum Radio Faransa, mai magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. A gaskiya tsadan kayan abinci da kuke gani a cikin wannan shekarun a gaskiya abin zai da mace karu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un buhun shinkafa na agro wannan buhun nan muna sayan shi a watan disamba dubu talatin da biyu da ɗari biyar amma yanzu nake gaya maka dubu hamsin da biyar da ɗari biyar ba za mu ce komai ba sai dai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shinkafan nan fa kamfani wace ne da su buwa anan suke su suka duk anan ake taliya mai koroni duk anan ake amma malam kamar abin da an ji an doko daga china abin da kamar an ji an doko shi a doron duniya a ƙarshen duniya to abin gaskiya abin sai dai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu kuɗi da suke ɓoye abincin nan su ji tsoron Allah kaga mu nan Maiduguri abubuwan da yanzu muke ji a yamma yamman nan filin arewacin mu yamma yamman nan da muke ji suna dan samu sauki ma mu namun nan ba sauki saboda haka muna fatan mutane su ji tsoron Allah mai magana Ibrahim wani gaji da haka muka kawo karshen shirin a yau a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International musamman injiniyan namu a yau Mustapha a DBC da ya haɗa mana wannan shiri. Ni Nasiruddin Muhammad da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.